to wannan shine ake ce ma tuwo a takaice wanda mata suke tuƙa shi ga abin da shi Abdulgani Annabi da sai yake faɗa a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na hamsin da biyar yake cewa duk wanda ya mafarkin tuwo a cikin mafarkinsa lallai haƙiƙa rayuwa ce mai daɗi za a shiga a cikin kasuwancin da mutum yake ko al'amura na harkar gwamnati da yake ko al'amura na harkar siyasa za a iya samun wani arziki a cikin wannan harkar da ake ciki a wannan lokacin da aka yi wannan mafarkin musamman ma mutum ya gan shi akwai kitse a ciki an yi miyar da nama da komai to lallai hakika wannan duniya ce mai yalwa za a samu saboda haka jama'a babu da yake da alaka da mafarkin to yana da bayani mai tsawo ya danganta da yanayin wanda ya mafarkin yau a samu jinsin mace ne kamar yadda su suke tuka ko ko maza a mazan ma mai sana'a sana'arsa ce ko ba sana'a ba ce ko ko mai yiwa kila shekarunsa ko ɗabi'a da al'ada da addini ko aure ko rashin aure ko sana'a ko kasuwanci aikin gwamnati da sauran ta za a iya gane cewa mawarkin to zai iya zama maka alkhairi ko shari assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai